أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau dai tara ne ga watan zulhajji shekara ta 1400 da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ina jin shi ne dace da nawa ne ga watan boko uku ko hudu uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na a shama'il muhammadiyya na imam tirmizi yau za mu tashi a darasi na goma sha biyu darasi na goma sha biyu na? o sha biyar kai darasi na goma sha biyar a cikin darussan da muke gabata wannan masallaci na usman bin affan gadon kaya kano za mu tashi babi na sha uku babu ma ja a fi annan nabiyya sallallahu alaihi sallama kana ya takhattamu fi yaminihi magana akan zobe za mu dora amma zoben a ina annabi yake sa zobe a ina manzan Allah yake sa zobe sallallahu alaihi wa sallama malamai suna faɗa halacci na ɗaura zobe a hannun dama da hagu wasu na cewa ba laifi za a iya ɗaurawa a dama ko za a iya ɗaura shi a hagu amma in an tambayi a ina annabi yake sawa to shi a dama yake sawa wanda yake so ya yi koyi da manzan Allah sallallahu akan saka zobensa to sai rinka ɗaura zobensa a dama ba a hagun ba yace haddathana Muhammad bin Sahl Ibnu Askar al-Baghdadi وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه علي بن أبي طالب الله كرم سيدنا yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya sa ne a hannun damansa kaga ba wani dogon jawabi a dama yake sawa wannan hadisi imamu nasa'i da imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi ne sahihi tabbatacce am kamar yadda muka ruwaito kuma muka faɗa an ruwaito kai cewa annabi sallallahu alaihi yana sa zoben sa din nan zobe guda biyu akwai zobe na stamp tambari akwai kuma na kwalliya da ado to na tambarin akwai sunan muhammadu rasulullah a jikinsa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata kuma yana sa shi a hannun dama a wacce yatsa ake sawa imamu ahmad a mazhabarsa ya ce makaruhi ne sanya zobe a wannan yatsa ta asababa wannan yatsa da ake kada ta in an zo ta hiya kar a sa zobe a jikinta a mazhaba ta imamu ahmad makaruhi ne alwusfama wannan yatsa ta tsakiya yatsun nan guda biyu yukurahu at fihima ba a son a sanya zobe a cikinsu wannan manuniya da wannan ta tsakiya to ina za a sa kenan ko karamar yatsan nan ko kuma ta mabiyyarta kenan a mazhabar imamu ahmad allah ya masa rahama wanda allah sallallahu alaihi wasallama an samu a riwaya in ka tambaya a ina yake sa zoben sai yana sawa ne a jikin wannan karamar yatsa wannan wannan yar karamar yatsa ta ƙurya kenan to a jikinta annabi sallallahu alaihi wasallama yake sawa ita ce ake ce da ita khinsar al-khinsaru bisot a wannan yar karamar yatsa annabi yake sa zobensa shi yasa imam bukhari ya faɗa a cikin sayin sam ya ce abin da ya fi komai inganci wajen sanya zobe shine mutum ya sa a hannun dama saboda annabi a dama yake sawa ma'abuta zobe sai a kula da wannan sunna ne sanya zobe ta hannun dama kuma me amfanin sa zobe kwalliya ne da ado kwalliya ne da ado bayan wannan kuma koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yana sa zubi. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي wannan isnadin ya kawo ne don ya karfafi hadisin da ya gabata قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك حماد بن سلمة يتي ناقا أبا رافع يتختم ينا يزوبي أهنن سندام سينة بيش أكن هكا فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه ai na عبد الله بن جعفر ما shi ma يكي سازو بن سا وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه شيما عبد الله بن جعفر yace na sa zobe na ne a dama saboda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta dama yake sawa hadisin imamun nasa'i da imamu tirmidhi kuma hadisi ne sahihi abdullahi ibn jafar ai an san shi shine dan uwan ali ibn abi talib kenan abdullahi ibn uh, jafar uh, uh, wato ibn ibn abdul muttalib al-hashimi sahabi ne kuma jagora ne alkunyarsa abu ja'far al-qurashi mutumin habasha al-habashi ana ce da shi habashi an haife shi a can kuma amma ya zauna a madina zama nagari mutum ne mai kyauta shi abla ibn ja'far ba fa Ja'far ibn Abi Talib ba ba ina nufin Ja'far ibn Abi Talib ba yawa Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib Abdullahi dan Ja'far dan uwan Ja'far dan uwan Abu Talib ma'ana wannan Abdullahi bin Ja'far da yake a wajen Aliyu tunda dan dan uwan Aliyu ne kamar kai ne da yayanka to dan kaninka ko dan yayanka kaga ai kamar ɗanka ne to wannan yaron ɗa yake a gurin ali ibn abi talib mutum ne mai kyauta kuma kyautar ya gado ta ne daga babansa ja'far ɗin ja'far ibn abi talib dan uwan ali mutum ne mai kyauta ya shahara shi yasa ma ake ce da shi aljawad aljawad mutum mai yawan kyauta shi yasa ake ce da shi shi wannan abdullahi ibn ja'far aljawad ibn aljawad mai kyauta dan mai kyauta kasan akwai waɗanda Allah ya hore musu a kan makallawo wato Allah ya taimake su yanayin ɗabi'ar su mutane ne masu kyauta ba su da ruwa ruwa da su Allah bai sanar da su ita ba santa ba komai nasu in suka samu za su iya ba kowa za su iya amfanar da wani wani kuma gaskiya mata sama ruwa yake mata ‘ya'yansa ma ruwa yake musu to mutumin da yi wa matarsa da ‘ya'yansa ruwa kana mamaki don ya zo masallacin unguwarsu yana musu ruwa kana mamaki dan a kasuwarsa ya zama marowaci ko a tsakaninsa da yan uwansa ya zama marowaci to wannan sifa ta rowa sifa ce eh, mummunar sifa mara kyau to mu sifanti da kyauta mu yi ɗabi'a ta ƙware da za a ce kai wane yana da kyauta mai kyauta ana son samala duk wanda yake yana da kyauta ana son sa duk wanda yake so al'umma ta so shi to ya rinka yin kyauta kyautar nan kyautar sutura ne kyautar abinci ne kyautar kayan eh, mu'amala ne na yau da gobe kyautar gida ne kyautar kyauta kyauta kyauta sifa ce mai kyau ya sa manzan Allah aka ce a duniya dai ba a yi wani mai kyauta irin shi ba ko iska ba ta kai shi kyauta ba kamar ya iska ba ta kai shi kyauta ba yanzu ba muna shan iska ba iska idan ta zo tana ware wani ta ba wani ba ta ba wani ba a'a kowa take ba shi to ya ka ake so mu sifantu mu wa mu bayarwa ka ba makiyinka ka ba masoyinka mutum yana fada da kai amma kana masa kyauta karamci kenan irin su abubakar kenan aka ce tun a jahiliya tun ba musulunci ma shi dama mutum ne karimi idan shawa da kafirai suka zo za su yi rashin mutunci wa musulunci suna zuwa suka leƙo abubakar su ce kash ka ce da ba don wannan dattijan da yake wurin nan ba da mun yi abin da muka yi amma ba mu isa mu yi abu kaza abubakar ba ba mu isa mu yi abu kaza abubakar ba saboda ya mana kyauta tun a jahiliya kuma a musuluncin ma bai manta da mu ba yana aika mana aka ce idan ka ba wa mutum abu to ka mallake shi duk wanda yake so ya mallaki mutane ba mutum ba shi kyauta duk wanda kake ba shi abu to ba ka da haufin ka ce ya yi maka wani abu kuma ƙwarai da gaske amma wanda baka ba shi ba za ka iya cewa ya iya ce ba zan yi ba ko ko uba ne ma da ya haifi ɗa in dai baya taimakon ɗansa to in dai ɗan ba mai addini bane ba mai tarbiyya bane bai san wajibcin bin uba ba to wallahi zai iya uban ma zai iya cewa ai yaron ya ce ba zai yi ba saboda ya gaba ka yi masa almuhim dai mu sufanci da sufa ta kyauta shine amfani in mun karanta tarihin bayan Allah na kwarai mu rinka tsantsanta mu ga me za mu aikata matarsa Zainab a yar gidan Ali bin Abi Talib auren gida aka yi musu an haife shi a Habasha a lokacin da babansa yi hira ai na ku yi tunawa Ja'far ba ya hijira zuwa Habasha ba to a lokacin aka haife shi kuma wani abin mamaki abdullahi bin jafar shine mutum na farko da aka fara haifansa a garin habasha duk duniya in dai a musulmi ne in an ce wani ɗa ne aka fara haifansa a habasha musulmi to shine abdullahi bin jafar allahu akbar ya je ya zauna a basra ya je kufa ya je ƙasar sham mutum ne mai karamci eh, ana ce da shi baharul juji kogin kyauta kenan baharul jud in an ce mutum bahar kogi kenan Allahu akbar sai yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da shi da Abdullahi bin Zubair suna da shekara bakwai tun shekara bakwai suka yi annabi mubaya'a. manzon Allah yana ganin su suna yan yara manya suna zuwa suna mubaya'a sai ga yan yara ƙanana yan shekara bakwai su ma sun zo sun miƙa hannu za su yi mubaya'a. annabi yana ganin su sai murmushi sai miƙa musu hannu dama haka ake mubayar sai miƙa hannu sai ka ɗauko hannunka sai ka ɗora nan ka yi cappa ka yadda ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan duk abin da annabi ya ce ma za ka yi shine mu baya da ka miƙa wuya ka yi ka yadda to annabi yana ganin su sai ya yi dariya ya miƙa hannu ya musu mu baya kuma yana daga cikin manya-manyan kwamandojin yaƙi a lokacin yaƙin siffin wanda ali bin abi talib ya naɗa shi ya rasu a madina shi wannan abdullahi bin ja'far shekara ta tamanin bayan hijirar annabi shekara ta tamanin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya shekara ta nawa bayan hijira a madina ta goma shekara ta goma bayan hijira to wannan bawan Allah wannan yaron dan yana yaro a lokacin za a ce yau annabin baya ko to sai da ya rayu bayan manzan Allah shekara saba'in bayan annabi ya bar duniya sai da ya rayu shekara saba'in to wannan kenan um, hadisin yana nuna mana tsananin koyi da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر شي din dai wannan Abdullahi bin Ja'far din da muke faɗa sai a rike tarihin sa dan mun zo nan gaba bayan mu maimaita ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yatakattamu fi yaminihi lalle manzo Allah yana sanya zobe a damansa yana da da aka dama na masu sa zobe ku sa zobe a dama ku sa zobe a dama hadisin imamu ibn majah da imamu tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son ya zobe a damansa shine dai hadisin da ake ta kama mana da wani isnadi hadisin tirmidhi قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلتي ابن عبد الله قال كان ابن عباس تو قبل ابن عباس شيما قبل ابن عباس يا كسن يتختم في يمينه yana son ya sa a hannun damansa wala ikhaluhu illa kala wato wato ina zaton abin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatakhattamu fi yaminihi lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sanya zobe a dama shi ma dan abbas din haka ya faɗa hadisin abu dawud da imamu tirmizi kuma tirmizi yace hadisi ne hasanun ma sahihun قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zobe na azurfa wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu zanan ainihin zoben sai ya zamanto yana ta cikin tafin ne ma'ana wannan zoben da ake sanya tambarin to ba ba ta waje zanen yake ba ba kana ganin zanen ne ta waje ba ta nan yali kafa ta ciki ne kinan ya zo bugawa dambar hannun kifa hannun yake in ya zo buga sai buga shi haka a kife to shine waje alfasahu min ma yali kafa wa naqasha fihi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin zoben an rubuta muhammadu rasulullah ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معقيب في بئر أريس Allah ya hana a zane a kansa ko a lawana shi an naqshu ana ce da shi zane kuma ana ce da shi talwin kamar ka lawana abu ka sa masa launi ka canja mai kala shi wannan zoben wata rana a ya fada shine yace wa huwa alladhi saqata min mu'aqib fi bi'ri aris ya fada cikin rijiya wata ran daga hannun wani mutum mai suna mu'aqib rijiya ya fada kamar yadda muka karanta da ku a satin da ya wuce shi zoban na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a rijiya ya bata abdullahi dan umar yana sifanta mana wato zoban annabi ne sallallahu alaihi wasallam da irin rubutun da yake kansa kuma annabi yana daukan zoben nan yana tafiya da shi dan lokacin da aka yi wani abu na rubutu za a tabbatar da shi sai ya buga a jiki kuma ya hana wani ya yi zanen zobe irin na annabi din yana cikin ma'anar fassarar wa naha an yankushe yi zane akai kamar ya yi zane akai wani ya je shi ma i rubuta sa irin na annabi din kamar tsabar koyi da mazala wani ya ce kai buga mun zobe na ni ma ka samu muhammadu rasulullahi <laughs> ba koyi ake yi ba to annabi ya ce kar a yi saboda in dai haka ne ya zama kenan bai da wani fifiko na annabi an samu muhammadu rasulullah kai ma naka an samu muhammadu rasulullah kaga bai bai kuma daga nan ne ake fahimtar cewa shi stamfi ba a yi mutum biyu su stamfi iri daya Ba zai yi ba dole a duniya stamfi ya zama daban-daban dole bai zai yi a ce akwai mutum biyu stampin su ɗaya ba sai dai in matsayin su ɗaya a ofis kamar wannan thumbprint ne da ake wannan dambara hannu da ake yi a dambara haka wannan 'yan zane-zane da ke jikin wannan allah da ya masa iya yawan adadin mutane iya bambancin zanen nan nasu kowane mutum da gani tafin hannunsa din nan wannan babbar yatsa a haka in ka duba ba za ka gaza nan komai ba bana jin akwai mai idan da zai iya gani idan ka ya nuna ma hannun ka yana da wani zane amma ba za ka gane akwai zane-zane a jiki ba ita fatar gaba ɗaya a zane a zane a zane a zane a zane take sai ka damɓara ta kamar yadda in ka sa tawada ka danna to to me yasa ma ake amfani for security purpose ake amfani da wannan saboda nawa da naka ba zai taɓa zamantowa ɗaya ba da naka da na babanka da naka da na mamanka da naka da na ɗanka da naka da ƙaninka bai taɓa yin iri ɗaya ba har wanda suka mutu kuma kai Allahu akbar wannan kaɗai ya isa ya nuna maka girman ubangiji Allahu akbar kuma duk an haƙura fa an sallama yanzu kaga su kafiran duniya da suke faɗa da ubangiji da ba su yarda da Allah ba yanzu wannan kaɗai bai isa sa su yarda da ubangiji ba to jama'a samfi kowa nasa daban yake shi yasa annabi ya hana ayi irin nasa din sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما تقاوة رواية ده حسن ده حسين جيكو كان النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن أبي طالب su kam an samu an ruwaito suna sanya zoben su ma a hagu kamar yadda abu dawud da imamu tirmizi suka ruwaito wannan hadisin kuma tirmizi ya ce hadisi ne hasanu sahi. to shi yasa wasu malaman suke ganin jawaz halacci tunda an samu jikokin annabi sun sa a hagu to wannan yana nuna mana halaccin a sa a hagun ne dan da haramun ne kenan da ba za su saka ba amma wanda yake so ya tsananin koyi da annabi yi koyi da manzalar sallallahu to ya rike zoben sa a hannun dama to in an ce Hassan da Husaini ya sa a hagun annabi ya sa a dama wani zaka zaba na annabi shi ke gaba da Hassan da Husaini wannan kenan um, wasu ma malaman suka ce yau ai hakan ma da suka koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wa laysa takhattum fil yad al yusra mukhalifan lis sunnah ko mukhalifatul sunna ai sanya zobe a hannun hagun din ba saba sunna bane shi yasa ma imamu tirmizi a littafinsa ya yi babi da yake nuna halaccin sanya zobe din a hannun hagun amma dai ba yana nuna cewa hagun din ya fi dama ba kawai da yana nuna mana kowanne kasa yayi ana yawan tambaya shin a ina ake sa zobe ne wai a dama ne ko a hagu da yawa ana tambaya to yanzu kaga kaji karatu an ta kawo maka hadisai ba ɗaya ba biyu ba annabi dai da dama yake sa to amma an ruwaito maka wani hadisin da yake nuna sauki in wata ran bukata ta sa ka sa a hagun to baka saba wa Allah ba ilimi kenan wannan hadisin shi ma ingantacce ne qala haddathana abdullahi bin abdurrahman قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد a rinka kula da sunan nakin saboda ko wata mutum an masa haihuwa mai kun ka buga wani malami ka ce kana neman suna na wani malami ko wani mai riwayar hadisi gashi nan a littafi sai ka zaba abbad ko awam duk sunan naki ne masu kyau ya fi ka sa ɗan dija ko dan jumai ko kande ko biba ko talatu ko laraba ko kaza a yi haƙuri kan na je na kira sunan tsohuwar wani allah ya yafe mana gaba daya <laughs> wannan hadisin sahihi ne jama'a imamun nasa'i ya ruwaito shi ko eh, yake an sa'id bin abi aruba ta an qatada ta an anas bin malik radiyallahu anhu أنه صلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في yace ai annabi ma daman zobansa a daman yake sawa imamu nasa'i ne ya shi da imamu tirmizi kala haddathana muhammad bin abdullahi al-muharibi kala haddathana abdulaziz bin abi an musa bin uqbata an nafi'in an ibn umar kala ittakhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khataman min dhahab فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي da a farkon sha'ani kamar yadda abdullahi dan umar ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zobe na zinari khataman min dhahab a farkon sha'ani kawai mutane kowa sai je ta yankan zinari yana yin zobe da shi fattakadan nasu kawatima min zahab mutane sai suke ainihin wato yin zoben su na zinari manzala da ya ga abin ya zama haka hau sallallahu alaihi sallama kawai sai jefar da zoben nasa zinarin gaba ɗaya tukuku ya jefar ya ce la albasuhu abadan ya ce wallahi sa sake sashi ba har abada na daina sawa na albasu ba zoben gaba ɗaya daina sawa ba zoben zinari ya daina sawa fatara hannasu mako. sai mutane kowa sai ya jefar da zobensa shi ma me yasa to annabi ya jefar kai ka ci gaba da sawa ba su ma tambayi me sababi ba to da ya sa zobe na zinari amma daga baya ya daina to daga nan aka ce haramun ne sanya zobe na zinari sai dai mace dan annabi ya faɗa hadisi sahihi kamar yadda hafiz ibn hajar ya ruwaito shi cikin bulugul marami haramun ne la Juz, yin amfani da zinari ga namiji sai dai mata kuma in kun da hadisin yana nuna mana ashe sabai suna koyi da annabi shine dai abin da yake mana wahala yanzu ya gagara yanzu zobe kawai yayi na zinari kowa sai dai ta nema yana sawa dan kirki yana koyi da ubansa dama kuma duk mutumin kirki yana koyi da jagoransa inda aikin kirki yake a'a sai ya zo ya jefar da shi kowa da ya ji labarin annabi ya jefar kai annabi ya jefar da nasa kawai sai ya wullar wannan ma annabi ya jefar sai ya wullar kai kuwa sai ta wullar wasu kai ta jefar saboda me annabi ya jefar me yasa suka yi zobe annabi ya yi me yasa ba su yi ba annabi bai yi ba kamar sallah ne da takalmi wata rana yana yi musulmanci da takalmi yana yin sallah sai mala'ika jibrilu sai ya ce da shi takalmin ka akwai najisa sai ya baya baya sai ya cire takalmin to su ma dama suna sallah da takalmin sai su ma suka yi baya baya baya suka cire takalmin su sai da aka idar sai ta yaya na ga kuna cire takalmin ku yaya na kuna cire suka ce yau mun ganka ka cire naka mu ba shi yasa muka cire sai ce a'a ni ai ina da matsala jibrilu ne ya ce min nawa akwai najasa sai na cire ku kuma naku me ya same shi ba abin da ya samu naku malam dubu koyi ba to yanzu shine fa ake so da kaji ana cewa ahlus sunna ahlus sunna inda inda kaji an ce ahlus sunna ai ba wai wani suna ne da ake wani tutiya da shi na wani daban ko wata kungiya ce ta daban ko su sai an yi rijista sai an yi waye ba a'a ana nufin mai bin sunnar annabi wanda ya rubuta ya ajiye a rayuwarsa duk abin da aka ce manzon Allah yana yi shi zai kokari yayi tun daga sallah azumi zakka sada zumunci auratayya zaman gida rayuwa da mutane kasuwanci mu'amala tafiya zama duk wannan shine ma'anar ahlus sunna alladhi yaqtadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktadi bin nabi yana koyi da annabi ahlu sunna mai koyi da manzan Allah to kaga ya kamata mutum ya alfahari da wannan suna amma nan ce kai ahlu sunna ce oh ni ba ahlu sunna bane kaga jahilci yanzu musulmi ka wayi gari a ce kai ahlu sunna ne ka ce kai ba ahlu sunna bane amma abun tausayi har malami in dai dan bid'a ne <laughs> in dan bid'a ne in aka zo ana lissafin yan ahalus sunna su miƙe wallahi ba zai miƙe ba shi da kansa ya yi wa kansa tambari ya ce shi ba ahalus sunna ba ne to me ma'ana ahalus sunna mai bin sunna annabi shi ke nan laisa illa banda wannan babu wani abu kama ai izala ne da ake faɗa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ai ba wani abu ne mai sifa ce ba sai mutum ba sai mutum an gan shi a cikin taro waye ba a'a jama'ar da take korewa kalmar izala azala yuzilu in na cire wannan aisi din na cire shi anan nayi masa izala me izala kawar da abu to waɗannan kawar da abu kawar da mai izalatun bid'a kawar da bid'a yanzu musulmin kirki ya kamata ya bid'a bai kamata ya bida ba wa iqamatu sunna da kuma tsayar da me sunna a kori bid'a a tsayar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan shine burin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine abin da ya ta kiraye ta da'awa akai dama wani baya fahimta sai ya ce ma ai duk duwan dan izala ma dan wuta ne yi eh, haka ake mana kuma watakila shi ma yana yin izalar a wani wurin yana korar bidiya duk wanda ya kori ya yayi izala ban sani ko an fahimta so wasu kalmomin suna buƙatar wai kama fahimci literal meaning ɗinsu literal meaning da technical meaning ma'anarsu ta luga ma'anarsu ta shari'a ma'anarsu ta istilahi me suke nufi dan kar mutum ya zo ya zama jahili wani an ce amma kai kamar ahalus sunna ne ce a ah, ni ba ahalus sunna ba <laughs> kenan kaga cewa yake yi a ni ba mai bin annabi ne. yanzu ya kamata musulmi ya bude baki ya ce shi ba mai bin annabi ne wa na'udhu billahi min al-jahl muna neman Allah ya raba mu da jahilci wani hadisin sahihi ne ko babu ma ja'a fi sifati sayfi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da takwabi an zan takwabi ko eh to annabi yana da takwabi amma ba da bindiga dan a lokacinsa babu bindiga takwabi kuma ana amfani da shi hanyoyi da dama ana amfani da takwabi don kashe mugun abu ana amfani da takwabi don sare bishiya ko saran wani abu mutanen da in za su yi tafiya daga nan mutum zai je ƙauye ma sai rike takwabinsa ba mamaki kana cikin tafiya wani maciji ya kawo farmaki yana tahowa sai ka zare ka yanke shi kurum ba mamaki wani abokin gaba ya zo maka shi ya zo da nasa takwabin kai kuma baka da shi to shi yasa mu magabata za ga mutum a ƙarƙashin katifarsa ta yayi ta ciyawa akwai sa a jikin gadansa wani a kan filansa ma yake sawa da sandansa a kwanci <laughs> wata rana na yi tafiya daga nan na je bauchi zan dawo ina da wani uzuri da washe gari da sassafe na hawa mota zan taho kano cikin dare bayan isha'i can sai mahaifina sai ke ce mun yanzu da dare na za ka tafi sai na ce ya eh, kwarai kuwa ana da abin da ai dare ya yi kaza na ce a ba komai insha Allah yi mana addu'a ina da uzuri ne da sauransu Ke to Allah kiyaye ce dan jira ni sai na jira sai je zaro wata gora wata sanda mai karfi da takwabi sai ce ga wannan sa'a karkashin motarka a wannan tafi da shi na ce mai abu na ya ce ah, ai ba a tafiya haka in ce wannan 'yan sanda suka gani ai su kama ni ma'ana ɗabi'ar su ce su dattawan mu haka suke sun saba normal ba wai don su ke wani ko su sari wani ba yaushe za ka dace annabi yana da sanda annabi yana takobi sallallahu alaihi wa sallam so kuma kuskure ne ko mutum musulmi ma ya zauna a gidansa a dakin da yake kwance bai da wani makami a aji yanzu ne ake ta kokarin yakar mutane kar aje makami amma kuma makami yana da amfani ai za ka zo ka zauna ne wani ya zo gida ya kashe ka a banza shi ya zo da bindiga ko ba komai dai kana da sanda ka lafiyayya an Allah ya taimake ka ka ki hannun kafin ya harbe ka da sandar ai ka ka taimaka ka taimaki iyalin ka taimaki kanka kuma ba daidai bane mutum ya wayi gari ma a gefensa bai da wani abu ba daidai bane ina gaya maka ba daidai bane ya kamata lalle ko wani faskare ne mai kyau ka ajiye shi ka hana a kona shi a gida zai yi amfani Allah ke gaya maka yanzu abin da ke faruwa fa bera bera za a kashe bera za a zaga bera a ɗakinka ko a wani wuri wallahi a gida gaba ɗaya sai a nemi da me za a kashe bera a rasa nemo mana itace ba itace a gida ba ba to nemo mana abun duka babu katako ba itace babu komai wai zamananci ne wannan bera gafiya an ta zo maka gida bayan da za ka yi da ita sai dai ka tsaya kai ta salati ta wuce bayan da za ka yi da ita to wannan kuma daidai ne a ba daidai ne shi sa duk a gida akwai inda ake dan abin ko da wani itace ne haka mai kyau jingine shi zai yi amfani wata ran yawa jingine shi wani dan karfe haka mai dan kyau haka daga ce me zan yi da wannan barin a samu wani wuri ka dan kwantar da shi wata ran zai maka amfani wani ne watakila ya zo ya shiga maka gida ma in wani barawan ya raina ma hankali ma wallahi ba zai zo da komai ba barayin wannan zamanin in rainin hankali haka mutum zai shigo ma gida ba komai ma a hannunsa wani wallahi ko ya dauko wani ma katako ya dauko bindigar katako ya dauko katako <laughs> wani yana kwance gani ya ce wallahi ta katako ce bindigar <laughs> to amma saboda tsoro ya shiga cikin zukatan mutane in Allah ya taimake ka fahimci wannan ya ka gani kana da wani rodin ka a kwance wani rodin ka a bayan tanki a gida ba sai ka zaro shi ba ka rufa shi ku yi ta yi Allah kiyaye hanya haka ake yi wallahi ba daidai bane wurin ka zama abin nan ba mu da ko na kashe gafiya akwai gafiya ta gafiya akwai gafiya ta mutane yawwa ba daidai bane mutum ya zo gidan kai kyakke ta kai fita haka kawai ya kamata shi ma ya samu rabansa kafin ya fita Allah fasadi an fahimta annabi yana da takwabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة مريكين تكوبن النبي شيني قبيعة مريكي مريكين تكوبن شيني قبيعة مقبض كنا مريكين تكوبن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أزرفاني ma'ana ana yi wa shi kansa takwabin ana yi masa ana masa kwalliya kenan hadisin imamun nasa'i da abu dawud da imamu tirmizi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mujahidi yana jihadi yana zuwa yaƙi kuma yana da kayan yaƙi din sallallahu alaihi wasallama um, sunan wannan takwabi hatta takwabin annabi yana da yana da suna zulfiqar ake ce da shi sunan takwaban annabi zulfiqar zulfiqar kamar yadda makaranta da ku annabi rigunan sama yana samun suna yanzu kamar kai ne kana da riga goma sha biyar duk ka samun suna ka nemi duk sunan da zaka iya sawa ka sa musu ba laifi kai ba ko da ke mu duk sunan su riga ko sai dai babban riga karamar <laughs> riga sai kuma dogon wando daga gajeren wando wannan hadisin sahihi ne قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة مريقن تكوبن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا أزرفاني مريقين تكوبن النبي مريقين تكوبن من الله كما يدمك بدا حديث أبو داود دا إمام الترمذي وانا حديث سيين مرسلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن السدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن حود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة yace manzo ya shiga garin Makka Yau fathi ranar fathu Makka wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun a jikin takwabinsa akwai zinari da azurfa قال طالب فسألته عن الفضة سينا تنبيش أكن أذرفر فقال كانت قبيعة السيف فضة يتشي أي مريك انتكو بن النبو ما نا أذرفاني مريك انتكو بن النبو ما نا أذرفاني حديث إمام الترمذي يروي توشي راوين حديث شين عبد الله ابن سعيد كاكنسا شين مزيدة ابن جابر العبد العصري ana ce da shi ibnu manda abahu yana ba mu labari akan sifar takwabin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani riwayar kenan akwai akwai zinari akwai azurfa a jiki قال حدثنا محمد بن شجاع وانا حديثي هنا دروني كما يدعو سمع لم يسكف ضعيف قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيده الجداد اي الحداد عفوا an usman bin sa'd an an ibn sirin qala sana'atu saifi ala saifi samurata bin jundub nayi takwabina kamar irin takwabin samurata bin jundub to kaga ashe samura ma yana da takwabi wa za'ama samuratu annahu sana'a saifahu ala saifi rasulillah shi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma samura yace yayi shi ne irin takwaban annabi sallallahu alaihi wa wa hanafiyyan wa kana hanafiyan an kera wannan takwabi ne a kabilar bani hanifa bani hanifa ita ce kabilar musailamatul kadhabi wa kana hanafiyan karkace dan mazhabar hanafiya ne ba a'a wa kana hanafiyan ana nufin an kera shi ne daga wato daga kabilar bani hanifa su suka kera shi su suka yi wannan takwabi din to kaga wannan yana nuna su kansu suna da takwabi kenan kuma yana da kyau mu samu takwabi yana da kyau kuma akwai su daidai gwargwado amma yawanci za ga dattawa ne suke siya dattawa ne suke da shi amma yana da kyau ka same shi ka rinka shafa masa mai lokaci ba lokaci kana fitar da shi kana goge shi da auduga kana dan shafe shi kana zura shi yana nan a rataye a gida kwarai da gaske yana da kyau abu ne mai kyau kwarai da gaske ka sani da zai maka amfani wannan yana nuna mana kwaɗayin sahabbai wajen koyi da manzan Allah hatta wajen mallakan takwabin sannan kuma suna himmatuwa bi alatil harbi da kayan da za su kare kansu an ba da dama wa mutum ɗan adam ya kare kanshi a rayuwa قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحو نحوي ya kawo wani isnadi makamancin wannan da yake karfafa wato isnadin da ya gabata babu ma ja a fi sifati dir'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun gama takwabi muna daukan abubuwan annabi ne ɗaya bayan ɗaya in kun lura ku bi karatun da muka yi abubuwan da duk annabi yake amfani da su zai zo ya kawo mana da kuma sifar gangan jikinsa yanzu mun gama takwabi mun yi takalmi mun yi hoffi ko ba haka ne ba mun yi zobe yanzu kuma za mu zo magana rigar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana sa riga قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال zubair ibn al-awam yau yake ba mu labari yace kana ala nabi sallallahu alaihi wasallama yawma uhudin dir'ani ranar yakin uhud manzo Allah ya saka riguna guda biyu wannan yana nuna mana halaccin mutum ya sa riga biyu ba almubazzaranci bane mutum ya saka riga guda biyu akwai waɗanda suke ganin sa riga ka dora da babbar riga almubazzaranci ne kamar yadda wani ni wani balarabe ya taɓa gaya mu hada tabziri ya akhi innal المبذرين كانوا na الشياطين ya ja yace ya ce ga riga ta ciki ga wando kuma ka ɗauki wata babbar riga alhalin ta cikin ta rufe duk abin da za ka rufe me amfani wannan wannan bata kuɗi ne ba a fahimta ba ko an fahimta amma magana dai da nauyi ra'ayinsa ne yake bada ba aya ya kawo ba hadisi ba na ce a al'ada ce kuma ba sai mutum yana da hali zai yi ba al'ada ce ta zuko mata saba shari'a ba shine sai nace masa kai ma limaman ku na makka da madina ba suna sa a baya ba an taba sa a baya ba riga ne a ciki ai ana dan rataye a baya to ita wannan abayar mai amfani yace yace yace wannan zina ado nace to wa ado ne ai kuma <laughs> ado ne so almuhim da ya sakon shine ba a sa ai almubazzaranci amma abinda shari'a ta bada dama za a iya yi aga annabi ya sa riga biyu riga biyu a can an gaya mana yana da riga ɗaya kenan yana nuna mana ba wai ala wato ala dawam constantly kullum rigarsa ɗaya ba wani lokacin an ruwaito rigarsa ɗaya a duniya annabi rigarsa ɗaya a duniya rigarsa ɗaya wani lokacin kuma an ce guda biyu ba irin ka bane da baka san iya yawan rigunan ka ba ya'yanka ma ba san yawan rigunan su matan ka ma ba san yawan mata kan daman sun fi mu kaya kowa dama matarsa ma ta fi shi yawan kaya ko ka yadda ko baka yadda ba <laughs> shikenan sai ce fa na hada ila sakharati fa lam yastati fa aqadahu ta tahtahu Allahu akbar an je yakin Uhud annabi sai ya yunkura shine hada. ya yunkura zai hau dutse sai ya kasa ya yunkura wani dutse ne zai taka ya haushi ya hango abokanan gaba wallahi sai ya kasa saboda an gaji sannan kuma kaga shekarun sun tafi fa qa'ada ta tatahu sai ya zaunar da talha ibn ubaidillah sahabinsa ne ya she sunkuya ya yi goho kamar zai yi sujjada sai ya sunkuya wa sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallama attastawa ala sakarati annabi ya hau kan gadan bayan dalha ya taka gadan bayan shi har sai da ya taka gadon sa sannan ya samu ya haura dutsen dalhan ya sunkuya da ya ga annabi ya yi ya hau kan dutsen nan ya gagara kawai sai dalha saboda kaunar annabi Allahu akbar saboda son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sunkuya annabi ya taka gadon bayansa ya hau kan dutsen ya ƙulu aujaba talhatu maza Allah yana cewa aljanna ta wajaba akan talha aljanna ta wajaba akan talha biyayyarsa ta kai ga ya sunkuya gadon bayansa in taka shi na hau amma yanzu ka duba irin waɗannan mutane da annabi ya ce sun zama yan aljanna duk a wurin yan shi'a duk kafirai ne ai shi'a ba ta yi ba ai ustaz akwai ciwo wallahi in ka karanta tarihin sabi in ka tuno akwai wasu yan uwanka wai suna wai wata wai da awawai suna kafir sabai ba daɗi kuma muna faɗa ne muna maimaita lokaci bayan lokaci saboda annoba ce gobara ce tana ta ɗiban mutane maza da mata maza da mata ka buɗe baki kana zagin waɗannan mutane da Allah ya riga ya ba su daraja da ɗaukaka kuma dan Allah malam ku duba ku duba irin biyayya ko mahaifinka ne ka sunkuya ya taka ka ya hau ka yi ladabi to ka duba talha saboda tsabar kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan abin da Allah ya taimake shi ya samu aljanna aujaba talha aujaba talha dama yana cikin mutane goma da Allah musu alkawari da gidan aljanna abubakar da umar da usman da aliyu hudu sai sa'adun sa'idun wa ibn aufin wa talhatun shi wannan talha kenan wa amiru fihrin na shidan wa zubairul mumaddahu waɗannan garanti annabi ya ce yan aljanna ne kafin masu ba duniya ko ma ya ina za a je dai su yan aljanna ne al'ashiratul mubashirin bil janna kenan aujaba talha wannan hadisin hasan ne ko sahihi ne ma malaman suka ce mahallu shahid annabi ya dir'ani yana da riga guda biyu an yi bayani akan dir riga da mutum yake sawa Rawan hadisin az-zubair ibn al-awwam ibn al-khuwailid al-asadi al-qurashi ba quraishi ne abu abdullahi kenan sahabi ne a jarumin sahabi a cikin sahabban ma jarumi ne kuma shi ma yana ɗaya daga cikin mutane goma nan dai da aka yi musu bushara da gidan aljanna zubairul mumaddahu shine az-zubair bin al-awwam idan an tambaye ka a duniya wani mutum ne ya fara zare takwabinsa saboda Allah to shine zubair bin al-awwam wannan mutum fidda takwabi ya daga shi ya fitar da shi ya zare shi zai yaki saboda Allah zubair ne ibn al-awwam shine awwalu man salla saifahu fil islam dan gidan gwaggon annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya musulunta yana da shekara sha biyu daidai ya halarci yakin badar ya halarci yakin uhud duka umar ya sanya cikin layin waɗanda in har za a zaɓi halifa in za a zaɓa to a sa shi a cikin wanda za a zaɓa ma'ana ya cancanta shi ma ya zama halifa bayan umar kuma wannan mutum ne wato mai kuɗi ka riƙe ka rubuta zubair bin al cikin sahabbai masu hali yana ciki kuma ya iya kasuwanci kasirul mutajara ake ce da shi yana yawan kasuwanci dan business ne sosai harkar kasuwa dai zubairu ya santa Allah ya taimake shi da wannan ya rasu ya bar dukiya a lissafin da aka yi a wancan lokacin a yanzu an maida abin da aka lissafa ya kai miliyan arba'in A ga mai hali ne wannan yake nuna mana ashe a cikin sabon ma akwai masu hali amma halinsu baya hana su je masallaci baya hana su su yi addini mu ne yanzu masu kuɗin mu in mutum ya shahara ya zama mai kuɗi sai daina zuwa masallaci saboda ya zama mai kuɗi in ya zama mai mulki da kafin a naɗa shi da shi kuke sallah amma yanzu ana naɗa shi ya daina zuwa sallah kudi ya hana ka fita sallah kudi ya zama maka bala'i amma kuma kudin nan ba sa hana ka ka fita neman su su dai za a fita ko ina za a je a nemo su amma ba sa bari a je masallaci ba sa bari a je makabarta ga mutum saboda yana da wadata baya zuwa makabarta ba za ka taba ganin alaji a makabarta ba baya zuwa baya zuwa saboda shi maganan mutuwa ma ba a masa ita to zubairu bin al-awwami tun a lokacin ina so ku lissafa tun a lokacin abubuwan da ya mallaka da aka haɗe su aka lissafa sun kai miliyan arba'in dirhami kuma dirhami miliyan arba'in mutum ne dogo dogon mutum duk inda aka gan shi ya fi kowa tsawo rajul tawil jiddan jiddan <laughs> kai Allahu akbar wato saboda tsawon samala aka ce idan ya hau dokinsa kafafuwan suna taba ƙasa ba fahimta ba ko <laughs> idan ya hau duba tsawon doki fa to idan ya hau doki sai dai ina naɗe kafafuwa amma da zai bar su kawai daman dokin kawai mana ka iya cewa dokin kawai ta kasansa zai iya shiga yana hawa doki darab kafafuwan suna kar ba sai ya naɗe ba saboda tsafa tsawonsa zubairu ibn al-awwam kenan wani mutum ne ya kashe shi ya masa kisan gilla ibn al-jarmus ake ce da shi ibn al-jarmus a ranar yakin jamal ranar yakin jamal a wani wuri da ake ce da shi wadi siba kusa da basra gemunsa bai da yawa yana da tsawo amma irin mutanen ne wadda ba su da gemu kamar irin shagiran-shagiran nan ne yawan gemu baiwa ce wani zaga yana da gashi da yawa wani kuma zaga yana son gashin amma babu akwai wani abokina da muke a jami'a madina gashi muna tare kowa da sa aji saboda su can ba sa bari a aske gemu ɗalibi aske gemu ka shiga uku yesu sallame kama an kayi wasa shine wani malami kullum in ya zo sai tawazi akan gemu ana tawazi akan gemu wata ran da ya ga dai mutumin nan shi kullum ba gemu a haɓarsa sai ce latatiyan ni biha gadar ya ce gobe ka zo mun da gemu ka gobe gobe ka zo ya ce ya sheikh undur kuna ana shagiri <laughs> ya ce ya eh, shagiri <laughs> me shagiri ya ce arrajul ladhi la takhruju minhu lihya ya wato amrat ake ce da shi asalin shagiri shine amrat amradu saboda tsabar wato babu gemun tas wurin yake inda ka san ya aski wasu ba wai aski aski ba a gemun ne ma baya zuwa baya zuwa da sauransu to shi wannan shi ma yana cikin mutanen da suke da karancin gemu dan kaɗan ne gemunsa akwai wanda za ka gemun yan riki ne yan kwaya uku hudu haka shine iya gemun kuma dan rigima in ya zo shi ma sai ya taje su kuma mutum ne wanda yake launinsa ya fi rinjaya zuwa ga baki zubairu bin al ba fari ne kal kamar sauran laraba ba yasa suke ce da shi asmarin launi amma kuma yana da tarin gashi na ka da yawa gashinsa na ka yana da yawa kwarai da gaske an lissafa hadisan da ya rawaito daga annabi gaba ɗaya a duniya sun kai hadisi 38 hadisi 38 so wannan hadisin yana nuna mana cewa yana bayani akan sifar ah, yawan kayan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma har a yaƙi ma annabi ya sa kaya ba guda ɗaya ba kuma yana nuna mana cewa annabi an ji masa rauni ko ya je yaƙi ya buƙaci taimakon wani don dama a uhud ɗin an ji masa rauni an fasa masa kai an karya masa haƙori har ma aka yi ta yaɗawa a uhud ɗin na aka yi ta yaɗawa ai an kashe muhammadu an kashe muhammadu shaidan ne ya zo ya fito malam da wata sifa kawai sai kutila muhammad kutila muhammad ya ci da irin propaganda din nan an kashe muhammadu an kashe don ya karya zukatan mutane sabai wasu da suka jin labarin an kashe muhammadu suka ce a ah, tun da an kashe muhammadu kuma me za mu tsaya ai sai suka ce bari su tafi gida to wannan ne ta sa aka samu wasu sun ana cewa sun gudu sun tafi to shedan ne ya yada cewa an kashe muhammadu alhali ba a kashe shi ba kabu dan malik shine ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da kwalkwali ya sa irin hula kwanan nan da abin da ake rufe fuska saboda yaki sai ya gane annabi da ainihin idanunsa sai ya daina ganinsa sai ya ihu ya kwalla ya ce ya jama'a ya ce ga can muhammadu wanda ala sallallahu yana hango shi sai ya masa haka kai shiru ka bari a matsayin a tafi ɗin an kashe ni an kashe ni su ma kafaran ai za su saki jiki cewa an kashe ni sannan ayi abin da za a yi so ya an yayyada cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud kuma saboda an samu gajiya kwarai da gaske an sha wahala sosai yawa amma Allah ya karyata wannan isha'a ɗin da shedan ya ta yadawa wannan ya nuna mana matsayin Talha Ibn Ubaidillah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan Talha ɗin ina so na gaya muku wani abin da ku mamaki da aka lissafa sara da suka da aka yi masa takwabi a yakin Uhud ya fi 80 raunuka raunuka sun fi tamanin a jikinsa shi shi kadai ba ni ne da kai yanzu nan in in kusa na taka sai in ki zuwa masallaci ya baka zuwa sati biyu wallahi kusa na taka ƙwarai da gaske dan abu kaɗan sai mutum bai zai zo masallaci ba ya aka wallahi mura mura tana hana mu zuwa sallah mura sai mataka ta ce zauna da Allah ba sai ka je ba zauna na sai ka lafe kawai ka zama lafa kenan mu lura yanzu mutumin da ke da rauni tamanin a jikinsa tamanin amma ba a ruwaito baya zuwa sallah ba haka wallahi suke lallaba saboda sallah tana da muhimmanci a wajensu ko yanzu mutanen mu sallah ana zuwan ta ne mutum ya gaba abin da zai yi sai ya je sallah Allah sawai imani shi yasa annabi ya mai bushara da gidan aljanna suka tamanin Allah ya mana mai kyau قال حدثنا قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يزيد بن خصيفه عن السائب بن يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عليه يوم احد درعاني قد ظهر بينهما to wannan hadisin a kansa za mu tsaya don yana da alaka da wancan da ya gabata shi ma dai yana nuna annabi yana da riguna guda biyu sallallahu alaihi wa sallama zahara bainahuma ya sa ɗaya kan ɗaya ya sa ɗaya kan ɗaya shi ma na hadisin sahihi ne kamar yadda imamu turmizi ya roito shi insha Allah wani sati sai mu dora akan wannan abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman rangwame da afuwar ubangiji um, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Um, akwai uh, sanarwa kama haka ɗalibai da Allah ina ku a fahimce ni da Allah wanda yake dalibi ne yana nan dalibi ne ko na boko ko na addini ba yi da iyaye a nan ba yi da inda zai je ya samu nama ya kawo mana sunansa nan ya ba wa malam usman liman ka fahimce ni mun san ku tas ba wanda ba mu sani ba wani ya kewaya ya zo ya ba mu sunansa yana da gida muna magana a kan yan uwa ana samun dalibai wasu a legal wasu a fce wasu a buk ko ba ka bane wani kuma ilimin addini ya zo nema da na boko da na addini gaba da duk wanda yake dalibi ne yana zuwa sallah na masallaci ba da yadda zai samu nama to sai a ba mu sunan ka bayar yau a ba malam usman idan an bayar za a rubuta za mu ba ku tikiti na karban nama ba a samu ba namun ba su kawo ba masu kawo bana ba su kawo ba yawa kar ka zo a baka dan dingil ka je kana ta surutu kana cewa kaza kaza dan dama ba za mu abu nan ba dan babu ma dai kawai ka ce ma babu yawa babu ai yanzu bujimi kwaya biyu muka samu da rago daya ka ku yanzu ko a masallacin nan aka yanka mana wannan guda biyu muka rufe ai za mu gyare su tas za mu cinye su so da Allah a rubuta a kun na faɗa ko ɗalibi ɗalibi mabukaci na'am banda kaifa yawwa wai wanda bayan takobi ya samu sanda kwarai ku da gaske gora lafiyayya ai kwarai da gaske ka gani yanzu dattijo ne kawai ya tambaya kan takobi saboda gani suke ma kauyanci ne yawwa ka nema ka ajiye allah ganar da mu na'am mutumina mai kace ce yawwa ana buƙatar sadakar fata kuma masallaci yana da buƙatar sadakar fata akwai yan hizba da za a je za su karbi fata don Allah taimaka a kawo saboda muna da buƙatar kuɗi wallahi kun san wannan haske hasken fa kuɗi ne <laughs> da wannan tsafta tsaftan da kuke gani kuɗi ne so a kawo mana fatan nan da Allah ko ta gidanku ka wawuro ka kawo mana Allah ya bada lada yan hizba za su zauna insha Allah ta'ala daga safiya har dare Allah ya taimaka wannan yana tambaya malam Allah ya albarka ya ce wai addiri rigar yaƙi ce ko kuwa to ban sani ba da Allah malam ku ne da ta mai addiri wai wata riga ce wai addiri eh eh addiri a sai dai ya ce a dir'i a riga ne kawai e riga ce kawai wai wannan ya ce minimalin ya halatta ka sa wani to wannan dai ban gane tambayarsa ba gaskiya bayan haka malam ina son a yi mun bayani akan yanka dabba dan naji wasu suna cewa wai akwai karatun yankan layya daban tumala abin ya yake kuma ya ake sa sunan mutane wajen yanka karatun yanka dabba shine bismillahi in akwai wani karatu shine bismillahi in jini ya fito allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar shikenan ina idan layya ne zaka hada da da mutanen gidanka wannan a ranka ne zaka saka cewa ya ubangiji na yi niyyar wannan layya zan hada da ni da iyalina da 'ya'yana gaba daya ina fata na fahimta ko ka sa Allahumma hada an fulanin wa fulan wa fulan ya ubangiji wannan abun yankan na dauda ne da Ibrahim da Musa da Garba da Suleiman da matana ko ka ce na ‘ya'yana da iyalina kawai sai ka yanka amma babu wani karatu na daban na yankan dabba in ba wannan ba shine suna ta tabbatar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam